Watanni kusan bakwai bayan ficewar kasashen IOS daga ECOWAS har yanzu shugabannin kasashen kungiyar ta yankin Afirka ta yamma na ganin bukatar maido da waɗannan kasashe a sahun dangi. Shugaban ƙasar Senegal Basiru Jomai Fai ne aka ɗora wa wannan nauyi, amma kuma zai iya haɗa gwiwa da For Dima na Togo. Masani a sha'anin diflomasiya Mustapha Abdullahi na da kyakkyawan zato kan tasirin bin hanyar laluba a wannan dambarwa. Da ya hau karagar mulki kaga ai ya zo mali ya zo burkina faso niger zai ce kadai bai zo ba da yake dama ya fara wannan sai ci gaba yana iya ya shiga tsakani for shi ma kafin ma basiru din tun da aka yi juyin mulki a mali a burkina faso da niger ya dan shiga tsakani. Sai dai har yanzu wasu 'yan Nijar na cewa ba su manta da barazanar harin da sai da yawo ta ayyana a washe garin juyin mulkin 26 ga watan Yulin 2023. Saidu Abdul Nasir na daga cikin masu kallon kungiyar da abin da suke kira babban tabo. wannan abun ya sa yau duk irin abun da ecos za ta yi muna da ɗare-ɗare gare shi mu ba mu bakin cikin a samu jituwa ba a ce mu koma ecos ba mai na zaman lahiya na tsakankanin kasashen mu ba mu da matsala da kasashen da duk muke kewa da su jigo a kungiyar alternative espace tuwayen kakatu dagwani mamadu na cewa ya kamata jama'a ta yi la'akari da girman alakar da ke tsakanin burkina faso mali da nishar da ɗaya gefe sauran makwabta tahiyan mu na kasashen mu cikin ecowas ya hijara mu da mu koma gehe a ce mu uku kasashen na zamu yi wani abu sabilin haka muna jan hankalin wayanda suke buga ma kidi a wayannan shugabannin ya kamata su koma kan gaskiya da cewa wallahi abin da suke ba abu bane zai taimaka ma al'umma. A jajibirin taron ecos na Abuja, kasashen IOS a nasu bangare sun gudanar da taron koli na farko a nan Yamai inda shugabannin gwamnatocin mulkin sojan uku suka rattaba hannu kan takardun jaddada haɗin kai a tsakaninsu a matsayin haɗakar confederation ios abin da ke nufin tafiya ta kama hanya ka san ita irin wannan gwamnati na tarayya wani kira federation ko confederation ai ba a yin shi nan a gagauce. ka san aika a ce ƙasa sun yi abin da ake ma confederation ko federation akwai sharuɗoɗi biyar zuwa bakwai ya kamata a ce duka al'ummar na ƙasashen uku sun yarda da ayi haka to kaga yanzu nan mulkin soja ne ake ba amma ba ƴan ƙasa dama ba domin su ba da Eh, nasu ra'ayi. A wata bidiyon da ta karaɗe kafafen sada zumunta a ƙarshen taron na jiya Lahadi, shugaban hukumar gudanarwar sai yawo Umar Ture ya yi tunatarwa akan cewar ficewar Burkina Faso, Mali da Nijar na iya haddasa cika da kawon jama'a. Domin tabbatuwar wannan kuduri na iya sanadin shimfiɗa tsarin takardar visa kafin 'ya'yan ƙasashen uku su sami izinin shiga ƙasashen ƙungiyar ta raya tattalin arzikin yammacin Afirka. yayin da nan Nijar wasu ke ganin hanawa waɗancan ƙasashe ratsa sararin samaniya na iya zama ƙwaƙwaran martani. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.